ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم wancan sakamakon da اكا امبتا na bangarori guda biyu an ambace shi ne don waɗanda suka kafirce wa Allah sun bi ɓata ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa kuwa sun bi gaskiya daga Ubangijinsu don haka sai sakamakonsu ya bambanta don ayyukansu sun bambanta kamar yadda Allah ya bayyana hukuncinsa ga bangarorin guda biyu ɓangaren muminai da ɓangaren kafirai to haka ma Allah yake bugawa mutane misalinsu don a haɗa kowane abin da ya kama da ɗan uwansa.